In line with the change agenda of the federal government of Nigeria, I charge you to always apply yourself to your working environment. Babban hafsan tsaron Najeriya kenan, General Abayomi Gabriel Oloni Shekin ke jawabi a wurin taron bita da hukumar leƙen asiri ta tsaron Najeriya ta shirya wa jami'an tsaro da za a tura ofisoshin jakadancin Najeriya a kasashen ƙetare, inda yake masu gargaɗin su yi aiki wurjanjan da nufin kare muradin Najeriya a kasashen da aka tura su. You have to strive to be an agent of progressive change. Babban kwamandan so sojin Najeriya baki daya General Gabriel sheken ya ce saboda haka yana horon su da su zamo jakadun kawo sauyi ga Najeriya. Agent of Progressive Change for Nigeria. Tun da farko sai da Director General na hukumar leken asirin tsaron Najeriya Air Vice Marshal Monday Morgan ya ce. The agency will strive to maximally Hukumar za ta ci gaba da yin hoɓɓasa wajen cimma muradin da ya yasa take aiki a kuma magance duk wani barazanar tsaro da ka iya fuskantar Najeriya daga ƙetare a kowane lokaci. Na tambayi wani tsohon hafsan sojin sama da ya kware a fannin leƙen asirin soji, Aliko ‘yan Rashid ko menene aikin irin waɗannan sojoji da ake turawa ofisoshin jakadancin Najeriya a ƙetare? Suna aiko da bayanan sirri a al'amuran tsaro wanda zai shafi ƙasashensu. Proactive intelligence ne ya kamata su aiko ma ƙasansu akan abin da ya kamata su ganganta a kai. Baka tunanin wani zai ɗauka ƴan leƙen asiri ne kenan. Ai yanzu leƙen asiri akwai ko da muke kira "hostile Intelligence Agency. Kamar yanzu idan ka duba yanzu a duk yawancin mutanen da suka turo mutanen su daga ƙasashen waje zuwa Najeriya nan. A yawancin za gani jakadai ne aka turo in open. amma kuma ai suna samun bayanan sirri na ƙasa ne suna tura ma mutanensu. Za gansu da manyan motoci da area ko dai na za su aika ma kasashen su intelligent of value wanda ya kamata kasan su ta yi amfani da shi. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.